Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau talata sha hudu ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi da labarai. kumar lafiya ta duniya da WHO ta yi gargaɗin cewa annobar COVID-19 tana ƙara yin kamari a duniya kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba har sai nan da wani lokaci. gwamnatin amurka na fuskantar karin waɗanda suka kamu da covid-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu lamarin da ya haifar da babban kifi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan yuni wani lauyan fadar white house ya wa shugaban kasa donald trump karin wa'adin kwana 45 a karo na biyu domin ya gabatar da kadarorinsa da hada-hadar kudadensa da ya mallaka na kashin kansa kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ma'aikatar ilimi a Najeriya ta fitar da ka'idoji da sharuɗan buɗe makarantun ƙasar bayan da ɗalibai suka shafe watanni a gida saboda annobar cutar coronavirus. sannan za ku ji cewa majalisar wakilan najeriya ta karɓi wani ƙuduri mai da'awar baiwa makarantun allo matsayi tamkar yadda ake baiwa makarantun boko a ƙasar kamar kowace ranar talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi gargaɗin cewa annobar COVID-19 tana kara yin kamari a duniya kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba har sai nan da wani lokaci. A jiya Litinin shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a taron manema labarai da hukumar ke yi akai-akai cewa yayin da ƙasashe da dama a turai da wasu wurare suke nuna yiwuwar daƙile yaduwar cutar. Akwai ƙasashe da dama da har ila yau da suka kauce daga turban matakin daƙile yaduwar cutar. Tedros ya ce daga cikin matakan da ake ɗauka wajen yaƙi da wannan cuta a sassan duniya akwai ƙasashe da suke zaune cikin shiri suke kuma bin lamarin sannu a hankali tare da tunkarar farkon bullar cutar ta hanya madaidaiciya. Ya ƙara da cewa waɗannan ƙasashe sun ci gaba da bin dabaru don ganowa killacewa gwaji da kuma kula da waɗanda suka kamu kana sun yi nasarar daƙile ƙwayar cutar. Gwamnatin Amurka na fuskantar ƙarin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban gibi kan kuɗaɗen da ake sa ran samu a watan Yuni, waɗanda yawansu ya kai dala biliyan 864 adadin da ya haura abin da ƙasar take gani na gibi a duk shekara cikin tarihin Amurka. Gibin ya faru ne yayin da fadar White House da majalisa suka amince da tiriliyoyin daloli na gagarumin wasu shirye-shiryen tallafi don yaƙi da coronavirus a yayin da sama da ma'aikata miliyan arba'in aka sallama daga bakin aiki lamarin da ya rage kudaden da kwastomomi ke kashewa ya kuma shafi kudaden haraji da ake karba. alkaliman na watan yuli ya haura gibin da aka gani a watan da ya gabata wanda ya kai dala biliyan takwas a watan afrilu yayin da coronavirus ta fara yaduwa a sassan kasar yanzu kamar yadda takaddun kashe kudade na gwamnati ke nuna alamu ana shiga kangi wata bayan wata kasan na fuskantar ƙarin adadin waɗanda suke kamuwa da coronavirus inda a 'yan kwanakin nan ake ganin sama da mutum dubu sittin suna kamuwa da cutar. Wani lauyan fadar White House ya baiwa shugaban ƙasa Donald Trump ƙarin wa'adin kwana 45 a karo na biyu domin ya gabatar da kadarorinsa da hada-hadar kudadensa da ya mallaka na ƙashin kansa. Mataimakin lauyan fadar gwamnatin Amurka ta White House Scott Gas ya baiwa Trump har zuwa sha uku ga watan Agusta da ya yi cikakken bayani na kudaden da yake samu bashin da ake bin sa hannayen jari da rance a shekarar 2019 a cewar wata wasikar fadar White House. Wasikar wacce take dauke da kwanan watan ranar 29 ga watan Yuni ta shiga hannun kafafen yada labaran kasar a Litinin ciki har da jaridar Washington Post. A baya lauyoyi sun baiwa Trump wa'adin farko na kwana 45 don ya gabatar da waɗannan bayanai kuma sau biyu dokar ƙasa ta ba da damar a tsawaita wa'adin takardun da wa'adinsu tun farko ya cika ranar sha biyar ga watan mayu kan baiwa amurkawa damar fahimtar hada-hadar kudaden shugaban ƙasar. An jima kaɗan Muhammad Hafiz Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu fara da Najeriya, inda ma'aikatar ilimin ƙasar ta da ƙa'idoji da sharaɗan buɗe makarantu bayan da ɗalibai suka shafe watanni a gida saboda annobar cutar coronavirus. Sai dai duk da haka ma'aikatar bata ba da sanarwar takamaimai ranar da ɗaliban za su koma karatu ba. Amma masu bincike akan harkokin ilimi a ƙasar sun buƙaci hukumomin harkokin ilimi su guji kwaikwayon ƙasashen ƙetare a yayin tsare-tsaren buɗe makarantun. Ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. Wata sanarwa da ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu ya fitar a litinin dinnan ta ayyana samar da tazara tsakanin ɗalibai da rage cinkoson ɗalibai a aji da kuma tabbatar da tsabtar makaranta da ta ɗaliban a matsayin wasu daga cikin ƙa'idojin da ke kunshe a cikin daftarin matakan kare lafiyar ɗalibai da malamai da kuma sauran ma'aikatan makarantu a ƙasar hakan dai yana zuwa ne kasa da mako guda bayan da kafofin labaru suka ruwaito ministan ilimin na najeriya na cewa makarantun kasar za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai baba ta gani la'akari da yadda cutar corona ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan kasar. Malam Ibrahim Ado Kura da ke zama mai bincike da ke rubuce-rubuce akan harkokin ilimi da fannin tarihin sarautu ya yi tsokaci. Gwamnati tunda tana da haƙƙi na jama'a dole ta yi duk abin da za ta yi ta kare lafiyar al'umma. Kuma kamar yadda muka sani yadda tsarin ilimi yake a Najeriya akwai matsaloli. Wannan ka'idoji duk ka'idojin ma da za su kawo zai wahala. a iya tabbatar da su saboda yanayin yadda makarantun suke musamman yanzu idan ka duba makarantun firamare na jihohin arewa za ka ga a aji wata makarantar kamar yanzu a nan kano akwai makarantar da suke da sama da mutum ɗari to ka ga irin wannan a aji ta ya za a yi ka tabbatar da wani tsari shi yasa su gwamnati tun farko suka rinka ɗarɗar kuma dole ka yi musu uzuri saboda wannan cuta wani abu ne sabo ba wanda yake da yanayin cewa an taɓa yin wannan a zamanin sa. kuma ga hanyoyin da aka bi sai dai kawai abin da ake yi ana ta kwaikwayon turawa duk abin da kasashen turai suka yi kawai sai a kwaikwaye su saboda haka har yanzu muna ci sa ka gwamnatin ta faɗi abu kuma ta zo kamar za ta soke kwambago bayan saboda su ma koyo suke yi sai dai sanata mas'udu yar jibril doguwa guda cikin iyayen yara na cewa ba laifi bane idan gwamnati ta yi koke-koken mutane ta zo ta duba matsayin da dauka daga farko matsayin gwamnati daga farko shine ba za a bude makarantu ba wannan kowa a najeriya ya san da cewar ya ta da kura mutane da yawa sun nuna gwamnati kuskuren su na cewa ba za a ɗauki jarabawa waye ba mutane da yawa sun nuna fushinsu ba za a buɗe makarantu ba domin 'ya'yansu sun zauna a gida babu ilimin karka manta tsakanin jiya da shekaran jiya muka gani ta irin wannan waya ta social media inda eh, shugaban kasar america trump yake cewa a buɗe makarantu yi eh, misali da waɗansu ƙasashen saboda haka abin da 'yan najeriya za su duba shine shin wannan abin da eh, ministan ilimi ya ce saboda wancan abin da america ta ce ne amma inda za a tsaya a duba a tabbatar da cewa tsari ne namu na najeriya tsari ne namu na afirka to mu ɗauke shi kurin ba sai mun tsaya mun kwaikwayo wani abin da wata ƙasar take yi ba yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da dakon sanarwa ta gaba game da kokarin da hukumomin ilimin kasar ke yi na buɗe makarantun kasar Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya. Kungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa ta Dr. Without Borders ta ce sama da 'yan Iraki miliyan ɗaya da suka tsere rikicin kungiyar IS na zaune a wasu sansanoni masu cinkoson jama'a mai kazanta kuma suna cikin haɗarin kamuwa da cutar ta COVID-19. Kungiyar MSF ta ce duk da cewa an samu bullar cutar a sansanonin, amma masu fita su je su yi aiki na haifar da barazanar ƙara kwaso cutar su shiga da ita cikin sansanonin. Kungiyar ta ce yana da matukar wahala ga 'yan gudun hijira su kare kansu daga yiwuwar barkewar cutar. Jami'an kiwon lafiya sun ce mutane da suke da wasu larurori na rashin lafiya kamar masu ciwon shuga, hawan jini da cututtukan zuciya su ne suke da hadarin kamuwa da COVID-19. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya 'yan Iraki miliyan uku ne suka tsere wa rikicin kungiyar IS daga dubu biyu da sha hudu har zuwa lokacin da Iraki ta yi nasarar murkushe kungiyar 'yan ta'addan shekaru biyu da suka gabata. bayan da wani gidan yin gwanjan kayayyakin tarihi a birnin paris ya yi bris da kiran da hukumomin najeriya suka yi masa na kada yi gwanjan wasu kayayyakin tarihin kasar wani malamin jami'a ya sha alwashin ganin an mayar da kayayyakin zuwa asalin kasar da suka fito farfesa cika okeke a agulu da ke koyarwa a sashen nazarin kayayyakin tarihin afirka da na bakaken fata da suka zo amurka a jami'ar princeton ya ce waɗanda suke tunanin wannan batu ya burwa su kwanda sanin cewa batun bai kare ba Farfesa Okeke Agulu wanda ya kirkiro wani maudu'i a shafin Twitter mai taken Black Arts Matter, wato kayayyakin tarihin bakar fata na da muhimmanci, ya kara da cewa sai inda iya karfinsa ya kare a wannan fafutuka da ya sa a gaba. Kalaman farfesan na zuwa ne bayan gwanjen kayayyakin tarihin da gidan gwanjen ya yi a ranar 29 ga watan Yuni, wanda ya hada har da wasu kayayyakin tarihin Najeriya, har da wasu na 'yan kabilar Iba guda biyu. waɗanda aka sayar da su akan kuɗi dala amurka dubu ɗari biyu da talatin da tara wannan albashi da malamin ya sha na ganin ya mayar da kayayyakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta wasu kiraye-kirayen neman a mayar da wasu kayayyakin tarihin afirka waɗanda watakila kwato su aka yi zamanin mulkin mallaka ko kuma a lokacin yaƙe-yaƙe daidai cikin wata sanarwa da gidan gwanjan na kristi ya aika wa kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce ta hanyar halal ya mallaki kayayyakin tarihin ya kuma sayar da su ne bisa yadda doka ta tanada. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. lokacin da gwamnonin arewacin Najeriya suka yi hannun riga da juna akan batun makoma almajirai. Majalisar wakilai ta karɓi wani ƙuduri daga Dr. Balaraba Shehu, ɗan majalisa daga jihar Sokoto, inda ya gabatar da ƙuduri mai adawar a baiwa makarantun allo matsayi ɗaya da makarantun boko a ƙasar. Kamar yadda za ku ji a bayanin da ya fara yi a farkon wannan rahoto da wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aiko daga Sokoto. dole ne a ba wa karatun allo da wannan certificate a da shaida ta shahada ko kuma ana kiranta zayyana in tsayin da ya kamace ta don haka a ba su matsayi da kula da ya kamata wanda aka ba boko kula a ba su kuɗi kuma ba su dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar kananan hukumomin dange shune bodin da toyota a jihar sokoto dr balarabe shehu kakale kenan wanda shine ya fito da wannan kudurin ya ce doka wannan matakin zai ƙara bayar da ƙwarin gwiwa ga ɗaliban makarantun allo domin su ba da tasu gudunmawa wajen samar da ci gaban ƙasa ya ce mafi yawa daga cikin ɗaliban ɗaliban suna da basira da hikimomi da za su yi amfani da su wajen gina kasa ba tare da dogaro da aikin gwamnati ba. Kuma tsarin da annan muna yi tare da gwamnatin jiha da sauran shiga da kuma gwamnatin tarayya abinda muka faɗa ba mu ƙara yadda ga budget a sa kuɗin Najeriya ga harkar boko ba ba makarantun allo da malamai nasu ba a jihohin arewa su ko kudu su ba karatun bible da kuma na addinin kirista su ma su yi su ba su a bashi haƙƙin Dama gwamnatin jihar Sokoto ta fito da shirin kyautata sha'anin almajirci a jihar to koya take kallon wannan sabon tsarin Dr. Umar Altani Dandan Mahe shine sakataren zartaswa na hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci wanda kuma shine jagora aiwatar da shirin na gwamnatin jiha. Wato shi ai kaga mu hana nan matsayin mu mana na jiha mu yi kwara mu cewa me muka yi mu inganta wannan makarantar ne mu hana bara kuma su koyi sana'o'i shi kuma yanzu to yake kudurin ya fito daga can ta kasa wannan ma zai kawo mu saboda yan kasa mu yin bakin da wakilan goyon baya daga ainihin tsari na kasa mu samu karin gura kan tsari ya da yaran nan su karatu ba tare da sai bara ba. Ko yaya masana ke kallon aiwatar da irin wannan tsarin a Najeriya wannan ce tambayar da newa Farfesa Tukur Muhammad Baba na sashen nazarin halayyar dan Adam a jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin birnin Kebbi. Irin wannan tsari eh lalle akwai mutane da yawa da za su je su tashi suna tafasa suna dumi cewa za a kawo musulunci ne amma ai in ka duba shi kansa Bible da sauran wasu littattafai na Kiristoci akwai su eh, an rubuta su da ajami akwai su kuma da yaren Larabawa ko cikin Larabawa akwai da yawa waɗanda ba musulmi ba amma bai hana su amfani da wannan harufa da na ajami su rubuta bible don haka ana iya kawa amma in dai za a cire siyasa a ciki na ɗaya kenan a tsaya a bashi tsari yadda zai tsarin mulki zai nuna cewa in ka je wannan makaranta ga irin abin da zaka iya samu ga shi abin da zaka iya zuwa jami'a da shi yanzu abin jira a gani shine samun amincewa da wannan kudurin da kuma yadda za a aiwatar da shi a Najeriya Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto Najeriya Muhammad Nasir. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Shugaba ce yana mamakin matsalan tsaro a Najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki. To wannan ya sa wasu daga ciki suke ganin cewar kamar abubuwa ma da yawa da ake a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari bai sani ba. A baba na na kusa da Muhammadu Buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je fadar asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ya ga abin da ke cikin labaran da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane wani a cikin gari haka misali jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya ina gaskiyar zargin da wasu suke cewa mutanen da ke zagaye da buhari su ne matsalar sa ba shi buharin ba sannan kuma waɗanne abubuwa ne su masu muhawarar na yau suke ganin sun taimaka wajen karfafa zukatan wasu matasan arewacin najeriya su shiga cikin sana'ar sata mutane ba da bayan haka gaskiya ne shi buharin shugaban ƙasa kenan wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da yake faruwa ba kuma ina gaskiya ma cewa wai ana kai masa wasu jaridu wanda ba na gaskiya ba ne duk wannan sa cikin abubuwan da za mu tattaba a cikin wannan shiri na yau wanda muke kawo muku muhawara a tsakanin shi nasura ashiru sharif babban maduguna kungiyar matasan arewacin najeriya da kuma barista aliyu abdullahi wanda yake wato wakiltar fadar ta shugaban kasa kuma mai hidima ga shi shugaban kasa din dangane da hulɗa da kungiyoyi ko cibiyoyin watsa labarin to sai ku gyara zama mu ci gaba. Wannan abu ne yake West Northwest arewa maso yamma banditry abubuwa zan iya kama factors dalilan su kaman guda uku hudu kuma a hankali za mu gane ba wai komai ne laifin shugaba Muhammadu Buhari. Na ɗaya tukunna babban abin da yake jawo wannan abin da yake faruwa a jihohin mu na arewa maso yamma su Katsina, Kano, Kaduna, Zamfara wani abu ne. Reflection ne kamar madubi ne na al'umma ɗinmu talauci rashin aiki duk wannan da kuma yawaitan haihuwa na mutane yanzu kuma mu muke da matsalar nan bari ga maka mu mutane musamman mu mutanen arewa mu muke da matsalar mu ne zan gama dalili yanzu inda a ce gwamnati za ta yi yunkuri gwamnati na tsakiya federal government in za ta yi yunkuri ta kawo wani policy na rage population na controlling in population wato kayyade iyali za mu ce addinin mu ah, culture mu. bai yarda da haka ba za mu yaƙe su da duk abin da yake da shi malamai za su fito su ta magana ta amma ba mu san mu ji gaskiya sai a ce maka buhari ya yi alkawari zai creating in zai kawo aiki miliyan uku kowane shekara ina ayyukan wallahi an kawo aikin amma ba sa gani kan dalilin yasa ba sa gani saboda population inmu is growing yana yana ya haduwa fiye da yadda economy inmu ake fix in economy inmu kudin nan da ake samowa a raba tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin kananan eh, hukumomi duk tare ake raba ba mai kallon ba mai musu question ko ba a so a san dalili ba a so a san ma cewa wasu manyanmu da shugabanninmu musamman shugabanninmu na na gargajiya akwai hannayensu a cikin irin waɗannan abubuwan rashin tsaron da yake faruwa suna tunzura abin saboda suna karuwa da rashin tsaron da ke faruwa wasu mun gansu an kama su gwamnan jihar zamfara matawale ai ka gama ba jam'iyya ɗaya yake da shugaba muhammadu bari amma muna yaban abin da yake yi kuma ya fito ya faɗa ya san an gane sarakuna da hakimai da gatai wanda suke da hannu a cikin rashin tsaron da yake faruwa so amma in irin suna tura suka tashi yin abin da za su yi mun san a eh, civil society ne suke representing yana da kyau muna jin daɗi su sa gwamnati kullum akan toys inta amma ya kamata su bude idanunsu sosai kada su limited ishi su duba yaya gwamna fa yaya sarki fa yaya chairman nasura yana eh, son ka yi magana kan musamman kan abu guda biyu da tabo da farko ya ce shugaba muhammadu buhari ya yi alkawarin zai samar da ayyukan yi kuma an samar amma ko bai isa ba saboda mutane sun ta yin yawa ɗaya kenan sannan abu na biyu kuma da ya taɓa haramsa shine dangane da batun hauhawan yawan jama'a a najeriya misali inda ce za a kai da mutane a kai da jama'a kowane mutum ce ya fada ɗaya ko ɗaya biyu kamar yadda shi barasa ke bayani cewa yanzu nan za a yi ci akan gwamnatin a ganin kamar ko tana adawa da addini da sauransu me za ka ce akan waɗannan musamman biyun nan wannan jawaban da yi i'm sorry uh, shi da tabbatar min cewar muna da matsala wato shugaba buhari irin mutanen da ya tara ya kewaye gwamnatinsa da shi shi sa dole mu samu matsala irin wannan ai buhari ya san da yawan al'umma ƙasar nan ya hau ya fito ya ce a bashi a wata shida zai maganin harkar tsaro ya faɗa ko bai faɗa ba kana ji na lokacin zaben nan lokacin zaben nan an yi akwai abu bai ah, fada ba bai fada ba to shikenan to shikenan eh, shikenan mai ƙarya abubuwan da aka ce ya farfada amma bai farfade su ba za ka je su my covenant with Nigeria 100 days menene wallahi duk ƙarya ne duk ƙarya ne ya ce zai yaƙi bari ka je abin da ya shugaba muhammadu buhari ya dinga faɗa kullum gwamnatin shi za ta dogaro da abubuwa uku zai yaƙi rashin tsaro ɗaya zai yaƙi cin hanci zai kuma dawo da tattalin arzikin ƙasa wannan guda uku ya faɗa amma bai ƙayyade lokaci ba to abin da za mu da kai ma hassan ina buƙatar ku gidan rediyon amurka zan kawo muku bidiyo inda i wannan kalamai bidiyo ba wai takarda ba a bidiyon sa yana magana inda can wata shida a bashi wata shida kan harkar tsaro ana maganar mutane suna cikin musiba ta harkar tsaro kana zancen a zo a ce wai su daina haihuwa a wannan lokacin wani ai wani abu kake son kai magana na wani tsawon lokaci wanda zai dauki wani lokaci kafin ka gina shi kuma kai amfani da shi abinda kake magana shine yanzu yanda za ka samu ka kwato rayuwar mutane ka kawo ka datse wannan abin da suke faruwa kuma da kake magana cewar akwai karamar hukuma akwai jiha bai musu magana ba ai tsaro a kaso 100 na maganar tsaro kaso 75 a wuyan shugaban ƙasa yake shi yake da izini yake da ikon magana kan da soja da ɗan sanda da jami'an ɗan sanda na masu farin kaya gaba ɗayansu a gurin sa suke daukar umarni kuma shine commander in ce so da kai sa ake magana kansu gwamnoni da kai da ni da sarakuna da kowa da kowa ai secondary ne mu ai mu mu abin yana da limit na iyayen da za mu ba da shi shine musamman magana ce ta muhimmin abin da za mu bawa haɗa bawa jami'an tsaro haɗin kai da ba su bayanai na sirri da zai taimaki su su nasara da waɗancan 'yan ta'adda abin da kuka baka fahimce ni ba da ne magana zancen cewar wannan rigima ta america kar mu haɗa ta da ta najeriya america ƙasa ce mai zaune da wani waje mai nisa kabila ba irin kabilar iran ba ce ko irin kabilar da su mutanen afghanistan suke ba kabilu daban daban muna kallon mutum ya mana kutse ya shigo mana cikin kasar mu yanayi mana kaza da muna kallon yana mai da mu kamar karkashin mulkin mallaka sa muke ko wani abu saboda haka duk abin da kake tunani wani haɗin kai da ya kamata al'umma su ba wa waɗannan jami'an tsaron ba za su ba su ba kana fahimta abin da ke nufi shi sa nake nuna maka ka gane bambancin waɗannan mu kuma yanzu ai duk 'yan najeriya duk wanda suke mana yan uwanmu ne da akwai alaka da sana'ar sun so da haka ai za mu fi son mu haɗa kai da jami'an tsaro da gwamnati da al'umma don a kawo mana ƙarshen wannan matsalar tsaron shi sani kuna muku ya bakar ku haɗa shi da irin na amerika da mutane za su iya kallon kamar ai waɗannan ma enemies mu ne ba ƙabilan mu ɗaya ba sauransu ba wannan kenan sannan na ukun su kamar yadda ya ce ba masanin tsaro ba ne ni ba masanin tsaro ba ne ban kuma taɓa kalimin masanin tsaro ba maybe shi yana da ilimin tsaro din abin da ake magana shine abin da yake a zahiri kake kallonsa abin da kake gani a zahiri ni a matsayina na ɗan ƙasa abin da ya sa na tsaya na jajirce a kan abin buhari ka shugabanci samun shugabancin ƙasar nan saboda a kawo karshen tsaro ya yi magana zancen jirgin sama da aka kama da kuɗi a south africa ni a wannan lokacin ni na jagoranci zanga-zanga a majalisar ɗinkin duniya a can birnin amurka shugaba jonathan ya zo don ya kare jawabinsa matsayinsa na shugaban kasa muka zo muna zanga-zangar ba mu yadda da maganar lalacewar tsaro a najeriya ba kuma sai an binciki wannan jirgi sai an tabbatar da me ake muna zargin waɗannan kuɗaɗe da su ma ake taimakon mutanen boko haram tunda babu dalilin da gwamnati kamar ta ƙasa za ta ɗauki kuɗi a cikin jaka ta tafi da shota kasa ƙasa sayan makamai ba haka tsarin sayan cinikin makamai ke ba kuma a wannan lokacin ina cikin wanda suka yi sa hannu muka tashi lauya suka tafi har ƙasar hek inda suka kai ƙarar gwamnatin najeriya da su hafsoshin sojin najeriya da jirgin da aka kama din so da aka kasancewar ba har nake yaƙa a kan magana tsaro ba gwamnati ke yaƙa a kan harkar tsaro Farisa idan muka duba batun sha'anin tsaro a Najeriya wani lokacin shugaba madu Buhari in aka yi abuwa da yawa zai ce bai sani ba misali bari baka misali guda daya lokacin da aka cire mai shari'a Walter Onogen mataimakin shugaban kasa ya fito gaya mana cewar ah, Buhari bai san an dakatar da shi ba ɗaya kenan na biyu lokacin da gwamnan jihar neja a baya bayan nan ya kawo ziyara a shugaban kasa shugaba ce yana mamakin matsalan tsaro a najeriya kuma shine commander in chief amma ce yana mamaki to wannan ya sa wasu daga ciki suke ganin cewar kamar abubuwa ma da yawa da ake a najeriya shugaban muhammadu buhari bai sani ba a baba na na kusa da muhammadu buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je fadar asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ga abin da ke cikin labaran da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane wani a cikin gari haka misali kai kana daga cikin yan jiragen da suke taimaka shugaba Muhammadu Buhari dan gaje da sha'anin hulɗa tsaro ne gaskiya magana To a gaishe kuma malamai sannan ku da aiki. To har yanzu muna da sauran batutuwa da dama a cikin wannan muhawara din wacce za mu kawo muku a mako na gaba wanda za su hada da batun ko Buhari ya san irin cece kuce da rashin jito da ke tsakanin shugabannin tsaro wato tsakanin kwamandojin sojojin ƙasa da na sama da na ruwa da ake cewa akwai a tsakanin su din. Kuma ina magana cewa Buhari yana samun jaridu na kansa wanda ba ainihin na gaskiya ba ne. kuma magana da ta shafi mutane da ke zagaye da shi ha kuma za mu taɓa maganar bullar wasu 'yan ta'adda kan babura a funto da aka yi a kwanan baya sai kun ji mako mai zuwa a madadin su baki namu ni ne aliyu mustapha sokoto a washington ku huta lafiya madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa annoba COVID-19 tana kara yin kamari a duniya kuma abubuwa ba za su koma yadda suke a da ba har sai nan da wani lokaci. A jiya Litinin shugaban hukumar ta WHO ta Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a taron manema labarai da hukumar ke yi akai-akai cewa yayin da kasashe da dama a turai da wasu wurare suke nuna yiwuwar dakile yaduwar cutar akwai kasashe da dama da har ila yau da suka kauce daga turban matakin dakile yaduwar cutar Gwamnatin Amurka na fuskantar karin waɗanda suka kamu da COVID-19 da kuma yadda ya shafi tattalin arzikinsu, lamarin da ya haifar da babban gibi kan kudaden da ake sa ran samu a watan Yuni, waɗanda yawansu ya kai dala biliyan 864 adadin da ya haura abin da kasar take gani na gibi a duk shekara cikin tarihin amurka to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an da hantsi karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe bakwai kenan agogon ghana za ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa muhammad hafiz babanni da si Didi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Ni Zahra